إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن godiya da sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddarta ya nuna wannan dare na goma ini na tara hijirar na muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu a cikin wannan zaure mai albarka masjidi as-sahaba awwalan na roƙon Allah ta'ala da ya tara mu a nan Allah ya suturta mu Allah ya tara mu a daru muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya yan uwa waɗanda sun kari rigaye mu Allah ya shi kansu da rahama muna isar da ta'aziyyar mu ga fada shugaban ƙasa a bisa rishi da sun kai na ma'ana iyaye kwanciyar Allah ya kansu da Allah ya gafarta musu Allah ya sa kwanciya hutawa haka rayuwa take duk wani dan adam mai tahiya ne duk matsayin mutum in lokaci ya yi dole mutum ya bar duniya Allah ya ƙara musu hankuri kuma Allah ya sa wannan mutuwa ta zama hutu gare su muko da mun kai saura Allah ya ba mu ƙarshe na kwarai muna cikin eh, suratu al-isra' inda za mu tashi aya ta sha biyar bayan allah subhanahu ta'ala ya karantar da mu ya faɗakar da mu ɓangaren rayuwar ɗan adam tana cikin tsari da lissafi rayuwarmu baki ɗaya a bisa tsari take duk abun da muke yi yana nan rubuce a wurin allah ta'ala to in mun gane haka sai mu roƙi allah shirya ayar sha biyar Allah yana cewa manihta da ولا تزر وازرة وزر أخرى وما ubangiji ta'ala ya ce ta da duk wanda ya shiryu ya bi hanyar annabawa ya bi hanyar musulunci fa inna ma ya na fi sakamakon wannan shirya yana dawo ne a gare sa in ka bi hanyar alkhairi kai za ka ci ribar wannan alkhairi amma babban abun da ya kamata mu gane alhidaya shirya a hannun allah take Allah ta'ala a hadithul qudus yana cewa ya ibadi kullukum dalul illa man hadaitu ya ku bayuna dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi fastahaduni ku nemi shiryata kaga shi shirya ana neman ta kamar da ake neman arziki kamar da ake neman lafiya to akan bi hanyar annabawa sai a roki Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu amma kuskure ne mutum ya ce ai waye san hanyar shirya bayan Allah ya aiko annaba kuma mutum ya ce bai san shirya ba kaga akwai son rai shirya a bayyana take sai ka bi hanyar shirya sai ka roki Allah ta'ala shine ma'anar dukan kubatattu ne sai wanda na shiryar da shi fastahadu ni ku nemi shiryata annabi da kansa a cikin alkunutin sai yana Allahumma hdini fi man hadai Allah ka shirye ni ka shiryar da ni cikin shiryayyu annabi yana karantar da mu yadda ake roƙon Allah wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsi wa man ballafa fa inna ma alaiha wanda ya ƙi bin shirya to ba zai cutar da ubangiji ba fa in ka ji an ce bari ka ce ba ka bari na farko dai baka cutar da kowa ba illa kanka sakamakon wannan rishin bin shiryar in ya zo a ranar kiyama na dama za ka yi dan shi Allah ya ce wa man dalla duk wanda ya bace bayan kuma Allah ya nuna muna cikin suratul insa Allah ya ce inna hadainahu asabila inna hadainahu sabila inna hadainahu sabila inna shakirun wa inna kafura Allah ta'ala ce ya shiryar da dan adam ya'ani bayyana lahu mun bayyana ma ɗan adam hanyar alkhairi da kuma hanyar shirya yanzu zaɓi ya kasance gare sa ga haske ga duhu an bayyana ma kaga kenan kana da zaɓi Allah ya baka hankali Allah ya baka irada sai ka zaɓi wacce hanya kake so in ka bi hanyar shirya to alkhairin zai dawo ne a kanka a ranar kiyama kamar da Allah ya gai a hadisul kudusin nan a ƙarshe Ya ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ya ku bayuna ku sani wa ayyukan da kuke yi su ne nike tattara muku nike lissafa muku a ranar kiyama su zan biyan ku kaga Allah adili ne faman waje da khairan duk wanda ya tar da alkhairi falyahmadillah na harko ya gode ma Allah saboda dace ne na ubangiji ta'ala zaɓi ne na Allah bayan ya nuna shirya da bata to ko ka so dole sai abunda Allah ya kaddarta ma ya zaba ma ya so ma shine zaka tabbatar dan mi na gai wannan magana in kaga kanka ka shiryu to ga kai jiji da kai kamar wayonka ne ko kudinka ne ko zabi ne naka a a hannun Allah ne Allah ne ya soka da alkhairi sai ya tabbatar da kai akan wannan shirya shi zai baka dama in ka ga ɓatacce sai ka tausaya mai ka tausaya mai saboda shi ma ba mamaki yana da rabu a wurin Allah tunda ka shiryu shiryar kuma ba zaɓin ka ne ba Allah ne ya so ka da shi sai ya tabbatar da kai wani ko da biya a ce a wurin wanga karatu bai iya zakkuwa wa ake biya ya zo nan wani Allah kaɗai sa unguwar da yake hitowa kuma yana nan a cikin hankalinsa da an ce yau juma'a ko asabar da ake walla duk inda yake tunaninsa yana ya zo ya samu alkhairi wani ko biyan shi za a yi wallahi bai zakkuwa wani ma in ya ji unguwar da kake yi tuwa sai ya yi mamaki lahiya me kake samu to Allah ya shiryar da mu kuma Allah ya tabbatar da mu akan shirya malumai sun ce ba harko ba ƙarshe kana iya a fara da kai a ƙarshe kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji to Allah ya bamu karshe na kwarai Allah ta'ala ya ce wa man wajada ghaira zalika duk wanda ya tarda abunda ba alkhairi ba fala yalumanna illa nafsahu gai ya zargi kowa ya zargi kansa saboda mu inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun bayyana mashirya imma shakiran imma ya gode mun ya bi hanyar da muke so ko ya butulce ya butulce ma ni'imar mu ya bi kafirci amma bai zargin kowa illa nafsahu kanshi zai zari saboda Allah ya bayyana mai ya nuna mai ya bashi hankali ya bashi komi da tunani to Allah ya kaddarta muna alkhairi a cikin rayuwar wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha Allah saboda adalar sa ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra ba wani mutum wanda za a kwaso laihin wani bai ci bai sha ba a ɗora mai da Allah hukumar duniya ko rayuwar duniya so nawa laihin wani a ɗora ma baka ci baka sha ba saboda zalunci to sarautar Allah babu zalunci wala taziru waziratun wizra ukhra laihinka kuma sai ka tabbatar ayar ta wuce wancan ma sai ka karanta sai ka gamsu sai an tambaye ka an ƙara ma wallahi sai mutum ya ce ba wani ƙari allahu akbar nan so nawa ake sa waɗansu saboda rigar iko a biya su a ce ku ɓata ma wani takarda ku rubuta kuma a rubuta kuma ya tabbatu a nan duniya saboda mulki mutum ya yi rafuwar busanka da an kaci a ah, shi kenan ya yi magana ga abun da ka gai ba a tambaye ka ba sau da dama polisai sun yi yawanka ba mu ambaci sunayenku ne ba illa dan alkhairi dan mu da ku duka mu gyara ka kama mutunan laihin da ka kama rubuta wannan daidai in ka ce ya zage ka bai zaga ba ka yi mai kage kuma ranar kiyama wa ku da shi za ku tsayi gaban Allah duniya ce muke mancewa na zaluncewa shi Allah bai mancewa kuma zunubi yana da ma dama mutunan da ka zalunta bai gafarta ba wani irin wanga wa'azi ya ji allahu akbar irin waɗannan masu tallan lemu da mangoro da banana wata ya ce kawai sun zo iko ne ana zaluntar su kowa bai sa su ba a kwasa abun da ake so to ya ji haƙƙin ɗan adam gakka mutu da shi ya zo yana tambaya to ya zai yi cikin abun da ya kwasa shi ma ya kwashi banana banana guda ne amma saboda tsoron Allah ya shiga ransa baka san bananan nan ba irin bala'in da zai ma ranar kiyama ƙauye ya hito da ɗan kuɗin shi kaɗan yana neman halal ka yi unhwani da ƙarhinka to yana tambayar malumai to shi bai san inda zai gansa ba to tuba ka koma ga Allah ka yi mai sadaka ka yi ta yi masa addu'a insha Allah Allah kuma ya san niyyarka zai iya biyansa ba tare da an ɗauka cikin haƙƙinka ba amma ma dama kai ba ruwanka kana ta ci kana ta danna kana ta zalunci saboda ikon da ke gare ka to ranar kiyama ho akwai matsala kun ga duniya cike take da zalunci abubuwan da mutane yanzu mutane na can an rihe su wani bai ma san abun da ya yi ba wallahi wani bawa Allah mun taɓa kai masu yara gidan ya ma Allah rama wata baiwa Allah ta yi kira ce ga shekarun adadin da an kasata, kuka suna can ce suna bibiya wannan karatu namu ku taya su da addu'a Allah ya hiddo su duk wanda kuma laihi ya kai shi Allah ya sa ya zamo mai kafara ya zamo mai darasi a cikin rayuwa in an hito shi kenan saboda wani lokaci shari'a ma a liƙe mutum wani lokaci darasi ne ba irin namu prison ba in an liƙe mutum ba a bari shi ya sabon Allah karantar da shi a nuna wannan kaddara ce ta ubangiji ta'ala ba kasawa ne ba in an zalunce ka ne sai a kama tarihin annaba manya wanda su ma sun zamna a nan a tarihin da ya huce da tarihin rayuwar wani dan siyasa ne bai ci bai sha ba an danne sa shekara 20 kuma ya zo ya mallaki ƙasa ina ruwan Allah ta'ala to wanda jarraba ta kai su kuma bai ci bai sha ba an yi mai kage saboda 'yan mata yanzu da yawa an karantar da su dura eh, de la femme su da namiji su samu saɓani ta ce kawai viol ne su ko masu kare haƙƙinsu ba su bincike ba a komi kawai a rubuta kuma abun ba haka ne ba kaga akwai zalunci da yawa kuma ya kamata hukuma ta ba malumai dama su rinka shiga suna karantar da su musulunci wani wallahi bai lalacewa sai an kama shi wani ƙaramin ɓarawo ne amma kamun da za a yi mai zai hito ya zan babban mugun ɓarawo an samu ci gaba ba a samu ci gaba ba kamun da an kai mai ya yi umfani ba yi umfani ba asali kamu don mutunan ya gyaru ne min babi tarbiya ne to tarbiyar ce babu a gidan yari menene ba a kai musu malumai ba masu karantar da su in kashe mutum ya yi bisa kuskure ko bisa wani abu a karantar da sun da ba abin hukumar Allah da kashewa za a yi ko a biya biya to a karantar da su kaza kaza ne wani har yake hitowa ya sabke qur'ani wani ya zan kaza to amma yanzu in kai karami ne sai ka iske manyan barayi cikin gidan yari akwai wiwi akwai masu harka akwai masu komi wani shi bai taba sha ba can zai koyi sha wani ma in an sako shi yana ka Allah ya kawo a koma wani ma ka ce ya ji maraban shi da gidansu sai kai tunani ƙauye ko ina ya ce a gidansu dai <laughs> to muna kira zuwa ga manyanmu kuma Allah ya sa su shi ku sa ido minista mai kula da shari'a amana ce a hannunku ku zamna da prokirar prokirar duka da dukkan wani komisar da inspector da kowa ku tabbatar ga yadda ake kamu kuma an kamu tun ga saboda me ya kamata a yi mai kuma ku kira malaman da kun yarda da su ku zamna da su ku ba su dama su ba son sisi dala ba su suna iya zuwa in kun ba su dama su shiga wanga ya karantar da tauhidi wanga ya karantar da tauhidi in yara ƙananan minar a koya musu aikin hannu kuma a koya musu addini a ɗauko mushannun lakol suna shiga suna karantar da su boko ba mamaki su ne manyan nijar gobe amma in an bar su haka sai su hito kuma tun da hita za su yi kan ba wucewa za ta yi ba to mutum ya komo abun da bai koya da ba yanzu ya iya babban barawu zai ce mai ya ake kalli gidon kin mota ya ce shi ba iya ba sai a gwada mai yadda ake bugu guda ya kalli to kaga da bai iya ba tunda babu horo an sake su kaga wannan kuskure ne kuskure na biyu shine manta da waɗansu da an kai manta da wani an rubuta takardu an jewa cikin kofa an manta da shi saboda bai da gata bai da kuɗin ɗaukan aboka bai da kowa sai allah ta'ala yaushe za a kira shi oho an manta da shi wani ma da mun kai mai ziyara ya ce da ya zo an saki wani inda an ka kama shi na yin shekaru shi bai taba ganin procurator ba kuma na an ka ce mai tahi ya ci da Allah ku gaya min laihi na ce kai tahi an sake ka kenan shi bai san abun da ya kawo shi ba to in bai yahe ba akwai matsala wanda ya kawo shi za su tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala kasar mu Niger kasar musulmai ce kowa na sallah ko ba haka ba wanda ma bai bai son ka ce mai kahiri sai ya ce maka mu akwai malam ma kenan kowa dai dan malam ne shi kan malam ko ba haka ba to mu bi hanyar malumai mu bi wannan hanyar da mun ka gada ko da mun dan sha turanci gan mu mance da al'adun mu da tausayi da tarbiyyar mu da kaza gan mu ji kumya muna sa su a cikin hukumar mu tausayi da kuma alkhairi ubangiji ta'ala ya ce wala taziru ziratun wizra ukhra ba a dora ma wani rai laihin wani sai dai allahumma duk wanda kai ne sanadiyar batar da al'umma kamar malamin bid'a ya karantar da bid'a ya karantar da mutane bid'a to duk wanda ya bisa akan bata na farko zai ɗoki zunubinsa kuma za a ɗora mai zunubin waɗannan da shi ya ɓatar da su saboda shi ne wanda ya karantar da su wannan ɓata haka kuma duk wanda cikin unguwa shi ya fara koya mutane wata alfasha an ka karanta a gare sa duk wanda ya aikata wannan alfasha yana da kamisho na wannan zunubi annabi a hadisi karara sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nafsin tuktalu zulma babu wata rai wadda za a kashe bisa zalunci illa kana ali bini adam kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al annabi yace face dan annabi adamu na farko kane da wani babansu yace Allah yace ku sadaka shi gudan mumini ne ya bi umarnin babansa annabi ne ya ɗoko waɗansu malumatar sun ce shi mai kiyo ne ya dibi cikin dabbobi wanda ga ƙoshi ga kyawo saboda Allah za ba ya ce baba ga tawa sadaka shi ko wancan manomi ne cikin waɗansu akwa na waɗansu malumai amma asalin ayar shi gudan bai bada dan Allah ba ya ka sadaka amma yana gani kama an tilasta mu sai Allah ya karbi na ɗayan Allah bai karbi na ɗayan sai hasada ta kama ya ce wallahi sai na kashe ka dan uwan yace zaka kashe ni ba laihi na ne ba Allah yana karba ne wanda yayi saboda shi ka tuba ka gyara yace wallahi kashe ka zan yi suna gona shi abokin na gaba kawai ya tsaro yuka ya soke ya kashe kisa na harko na. ya kashe dan uwansa bai san yadda ake ga gawan mutum ba yana ta nadama yana ta kuka sai Allah ya turo hankaka guda biyu su karantar da shi yadda ake ma sutura dan adam sun ka haɗi kusa da shi suna haɗa gudan ya kashe aboki ya tona ƙasa ya yi rame sai ya binne abu ya ci kai ma bar in yi koyi da shi ya binne dan uwansa yana ta kuka yana ta nadama shi na annabi ya ci kaga wanga da ya fara kisa da gangan duk wanda an ka kashe da gangan zunubin da za a samu wanda ya kisa shi wancan yana da wani kamiso na zunubin nan saboda sai ya fara haka aikin alkhairi in ka fara cikin jama'a duk wanda ya koyi da kai kana da lada cikin wannan aiki da yayi mutum ya zamo mabudin alkhair miftahan lil khair annabi ya ce cikin mutane akwai waɗanda su ba su san sharri ba da ka gansu alkhairi ka gani wani kuma shi duk inda alkhairi ya baka ganinsa shi makullin sharri an ka bashi duk inda sharri ya shiga sai ya shigo ya bude muku shi Allah gakka sa mu cikin su akwai su ko babu su <laughs> shi wani zai gani a ah, mu ba mu saba wanka ba wallahi mu in ba kashewa ake ba wani shi ba a kera shi in ba wani babban aiki za a yi ba to kai fata mu yi fata Allah ya samu cikin waɗanda suke masu buɗin alkhairi Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula hallau ayar ga karar tana nuna mun adalci ubangiji na harko dai ba a ɗauko laihin wani a ɗora ma komi kahircin mutum daidai zunubinsa za a ce ga naka ba a ce ku ƙara mai allah ya ce ba mu azabtarwa ba mu kasance masu azabtarwa sai mun aiko annabawa mutum bai ji ba bai gani ba bai sani ba allah ya ce in yan mutu ba mu yi mai azaba allahu akbar Allah ramadan me Allah ya aiko annaba rusulan rusulan mubashirin yakuna lin 'ala Allah hujjatun ba'da rusul mhm. wa kana Allahu 'azizan hakima Allah ya ce annabawa dai mubashirin wa munzirin wani lokaci haka wa'azi yake suna ma mutane bushara mumin wanda ya yi kaza zai samu aljanna kaga in kana kazan sai ka ji daɗi ko ba haka ba kuma in suna gargaɗin mutane wanda ya yi kaza in yan mutu kai akwai azaba tsoratarwa ne dan a bari Allah ya ce dan gan mutane su samu hujja a ranar kiyama a ƙarshen ta a ƙarshe ƙarshe dan ga su zo su ce Allah laula arsalta ilaina rasula bi a ayatin. Allah inda ka turo muna ka san cikin duniya akwai mai da a inda na sani ai ban take doka to shi Allah ranar kiyama kowa bai zo ya ce inda kullama ulqiya fiha fawjun kullama ulqiya fiha fawjun sa'adhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir na'am قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إلا في ضلال كبير إلا وقالوا لو كنا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله تعالى يقول لك عند أنك تورو جماعة كافرين ذا كيف هدى سألهم خزنتها masu tsaron huta mala'iku sai su ce a dakatar da su alam ya atikum nasir wa ma kunna hatta na ba'asa rasul Allah ce ba mu kasance mai kama mutum da laihi mu azabtar da shi sai mun aiko annabawa ya'ani sai ya ji karatu sai a ce masu gargadi ba su zo muku ba tambaya ce bala sai su wallahi sun zo walakin kazzabna amma da mun ji wa'azi mun karyatar da su wa kulna ma nazzalallahu Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir ce mun karyatar da su muka ce karya ce kawai cikin bata ce. subhanallah kaga me an ka buƙaci su tabbatar sun shi wa'azi kuma sun ga masu wa'azi shine tambayi da an kai musu alam ya atikum nazir kaga laihi ma a doka in baka sani ba akwai sassautawa baka san hanya ba a wallahi ban gani ba to ya kamata ka yi mai uzuri wani ansa wata hanya ka santa yanzu an yi baren ta sansa sa kai jiya ba sansa sa ce ba saboda darurar wani aiki ansa tun da kai fanon jiya kake aiki da shi ka zo a kuji ka wuce polis ya tsaida ka gaskiya ya kamata su rinka ba mutane uzuri ko ba haka ba balle masu tsohin moto <laughs> Allah ya tausaya moton za ka sai da kai takardu ko takardu za ka to takardu kuma bin doka ne to abin da muke roko da doka a dan rarrage a dan ciccire balle asiran tun da ba ta gwamnati ce ba haraka ce marshe ne masu zaman kansu na 'yan kasuwa su yi ma ya kamata gwamnati ta ba ruwan ka kasashen waje in ka yi asiransu dan kanka in ba ka yi ba dan kanka amma in ka yi haɗari in ba ka da ka yi za ka kuvirkin kanka saboda ba gwamnati ce ba to ya kamata can su matsa ma asiransu in ma su rage ma talakawa sannan takardun gwamnati sai su zamna to muna cikin rayuwa wadda talaka sun yi yawa wani ma da ka ga tsohon moton shi wallahi ka kama shi ka hutar da shi ba <laughs> a ja shi a kai shi ni loga shi ke nan sadakar lawul azim ya yahe kudin da za a ce ya yi takardu motan ma in an sa shi ba wani latizo shayi yake saida biredi da shayi masu amsa lanho sun ka zo jika ɗari sun ka ce ya bada ya kalle shi ya ce ɗa kawo shi kaɗari da rumhar da biredi da konko lai da ya yi. to abun babu <laughs> duk abun da ake saida wani bi dan kwai guda biyar dan dai ga a babu aiki subhanallah to Allah ya sa hukumar mu ta zama masu tausayi masu tausayi ku sassauta mu talakawa su ma su dan samu wani abu a sa doka na'am doka wajibi ne a sa doka saboda doka ke sa a zamna lahiya rishin doka matsala ce a cikin al'umma amma cikin dokar sai a sassauta yanzu matsalan a ce da duwanya ma na moto jika ishirin yake in ba kai ba laihinka ne ko jika ishirin zinyata a maido ta dala ɗari biyar <laughs> tun da asusun gwamnati ne a ce a in kaso ka doka in kaso kuma wa inna ilahi raji'un kenan 'yan uwa musulmai in an zan masu sassautawa a cikin dokoki waɗanda ake sawa to insha Allah ta'ala za a samu sauki a cikin rayuwa ubangiji ta'ala ya ce wa ma kunna na hatta na ba'asa rasul su waɗancan bayan an tambaye su alam ya cikin nazir sun ba da jawabi Allah ce fa'atarafu bi zambihim al'i'tiraf sun tabbatar da laihinsu sun tabbatar da zunubansu saboda haka fasuhu kalli ashabis sa'id 'yan wuta nisanta ta tabbata gare su daga rahamar Allah za a yi nesa da su a shigar da su huta bayan sun tabbata bayan sun ba da jawabi bayan sun tabbata cewa tabbat tabbat aikin da sun kai shi ne za a saka musu Allah ta ba mu damar yin alkhairi sannan Allah ta alaiki wa idza aradna an ففسقوا فيها ففسقوا lokacin da mun kallubi an nuhlika qarya mu halakar da waɗansu jama'a wata alƙarya duk lokacin da mun kaluhi halakar da wata alƙarya amarna mutura fiha waɗansu malumai sun yi saɓani a cikin wannan ƙira'a waɗansu suna karanta amarna waɗansu ce amarna bit amma da yawa sun tafi kan ma'ana takhfifi ba tare da sashen da a cikin wannan ma'ana harafi ba a marna Allah ta'ala ce wa idza aradna idan mun yi nuhin an nuhulika karya mu halakar da jama'a da ke rayuwa a cikin wata alƙarya amarna mutrafiha waɗan sun ce za mu umarni muturafiha almutrif shine almun'im ma'ana wanda yake cikin almutana'am cikin ni'imar Allah wadda ni'imar da Allah ya mai ta sa shi yana jiji da kai ya kauce ma shari'ar Allah to Allah ta'ala ce za mu umarni muturafiha manyan garin masu ni'imar alkarya sai mu umurce su da bin alkhairi fa fasaku fiha sai su tawaye a wata fassarar malumai waɗansu ka ce a Allah ta'ala zai kaddarta manyan gari su zamo 'yan tawaye ga annabawa in ka ɗauki duk annabawa manyan gari ne suke barazana gare su sun ce manuhu ma na raka ta ba aka illa faƙonan malarulladi na kafaru ne ƙobi ma na raka illa basharon mitlana mhm. illa basharon mitlana إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي نعم وما نرى لكم al'ada ce sunna ce ta ubangiji ta'ala wanga addini da kuke ga gadon gadonsa al'adarsa talaka sun yi masu kuɗi yawa alamar da ke nuna gaskiya ke da <laughs> lokacin da su aba ja'far sun kashe a habasha na jashi allah ya ji kansa da rahama don ya yi imani da manzonci annabi babban malami ne na kirista shugaba annabi ya kyautata mai zato cewa masahabbai ana yi muku azaba ku yi hijira zuwa habasha wannan shugaba ne ina sa rai ba a zaluntar mutum a garinsa a takaice da sun ka zo kahirai sun bi bayansu sun zo wurin da ja sun ka ce dibo waɗanga mutane ka ba mu so mu maida su gida 'yan uwanmu ne sabon abu sun ka kawo bari mu kashe su sun bata muna addini sun yi muna kaza ya ce ban gane ba sai ya kirayo waɗannan sahabbai ya ji maganar su ta harko ya ce dibo ku je tun da kun zaɓi zakkuwa gari na ba wanda zai maida ku waɗancan kahirai sun ka ji kunya an ka koma can kuma sai sun kai shawara mu kai masa hadiya don shi so da dama kado kado akwai matsala balle ba ka ga talaka ba a yi mai kado <laughs> kana talakanka a ce hadiya da wahalawa yawanci kado akwai wani abu da ake nema a gare ka da an naɗa kwamishina sai ka ga wani babba alhaji ya zo a kai ne sabo allahu akbar ka da ganin ka mutunan kwarai ne allah ya to ni ne alhaji wani walla duk jihar gaba wanda ya kai ni e wanga ana shan ruwa ka ji ko miliyan ishirin ce haya kake yi a to ina da gidaje bai kai kai haya ba da mu duka ɗaya muke harakokin mu tare suke e akwai wani vila nan ka zo da mareci a kai ɗaya <laughs> to da Allah in ka shiga ka karba sai yaron alhaji sun kai an ka kama ka san dole da ya kira ka ce an yi kira daga sama shine kira da kuke ji daga sama ka rasa mala'ika ya kira kowa ya kira <laughs> kiran sefa ce malam <laughs> Allah ya ba mu sefa halal wallahi sefa Allah ya ba mu ita wallahi yana hidda takaici malam ba mai hidda mu addini ba don waɗansu <laughs> sun zo ba a zakwa tafsiri ba irin su ba wanda dai za ka yi ma addinin Allah hidima za ka yi ceton al'umma za ka jina al'umma za ka jina marayu irin dukiyar nan muce nema a wurin Allah don talaka in baka da wallahi sai ka tausaya ma kanka to shine kake ji a ce an yi kira daga sama <laughs> ce waye kira to wani babban mutum dai mun gane mu juna ashe karama haraka ce sun ka ce to mu kai mai hadiya sarki ne bai da kwaɗai an zo sun ga bai karɓi hadiyar ba sai sun ce dibo abun da baka sani ba sarki kalla waɗannan mutane hatta isa ma ba su yarda da shi ba fa isan da kake bi wallahi sun yi mummunan magana sarki ya husata ya ce aha ku cira min su suna masabkin baki sai ga dogarai sun ce to sarki na kiran ku har sun sare sahabbai suna da Allah sun ka ce to ya za mu cika amirin mu shine Abu jafa in mun tahi gab kowa ya magana shi kadai za mu bari yi magana malam yana zakuwa ana tambaya yana ba da amsa sai ga sarki na ta kuka yana zai ce mu da ku duka addini guda ne ya ce ku zamna to cikin tambayoyin da na najashi musu a ba su fiya ya ce mutunan ga da kun ce ya zo da sabon addini fadawansa mabiyansa talakawa ne ko sun ci haba inda masu kuɗin ne ai damu ne talakawan ne maciyata sai ya ce ah, haka dai addinin annabawa yake <laughs> kenan mu yi ta hankuri kun shi ko <laughs> duk ya ku bayu ne sahabbai sun taba cikin balaguro da bino ma babu na ci guzuri babu Allahu akbar ganyen itace ne ka jayo ka tamna haka nan ka sa ruwa mabiyan annabi yunwa ta taɓa hiddo manzon Allah rana tsaka khairu khalqillah ya haɗu da surukansa abubakar da umar ya ce la kumi yi ta kun ce yunwa annabi ya ce wallahi ni ma ita ta hiddo ni gida Allahu akbar <laughs> kaga mata ku jiya da kyau ko amaren zamani da an yi yunwa sau ɗai su ce kai wallahi mutuwa zan yi ba ba wallahi jiya ma ba mu yi ɗori ba wallahi <laughs> an goye shigo ya ce shuru babu komi yau da an yi mako guda malam sai an koma gida ko ba haka ba to ya kamata mu da matan duka mu karanti tarihin sahabbai rayuwar sahabban annabi wallahi sai mun tausaya mu kanmu akwai wanda duka duka bai wuce dan zane biyar da yan mallaka duk kwamfilansa na duniya bai huce sanka kwamfile ba kuma bai damu ba mu cikinmu akwai mai sanka kwamfile na iya da haka ko ba haka ba wani bai ma san adadin kwamfilansa ba ta kalma madibo sahabin da wata mace ta zo ta ce ya rasulallah ana zamana ina son ka karme ni sabuwar magana annabi ya yi shuru can wani sahabi ya ce manzon Allah ni ina so ha <laughs> dan shi ya gane jawabi annabi bai so ba ta cikin matan manzon Allah saboda yana can rubuce lauhil mahfuz matan da sun ka dace su shiga gidan annabi ya ce ina so annabi ya ce to ka sadaki man kudin arabi <laughs> ya ce babu ko dala wallahi ba <laughs> wanda ke ce talaka bai arabi ka annabi sani ne wallahi annabi ya yi armen nan ba a tashi shi ma annabi bai da ya ce to yanzu ya za mu ka nemo mana ya tashi ya buga ya tambaya na kowa babu duk talakawa ne sai ya zo ya zamna ya ce annabi ga zane na <laughs> ce zanen ka bayi to in ka bada shi ka sami kwamfilan shi guda ce nan ya zamna annabi ya ce to ina yi ma alfarma ka kawo zobe ko na karhe zobe ba na azurwa ba na zi na karhe mu dar ma'arme da zobe an ka ne babu zobe cikin sahabbai sahabbai sun yi kowa tausayi inda suna da da an dar ma'armen nan inda annabi na shi bai tambaye shi sai kai biya sadaki sai mutum ya zamna yanzu ya sare yayi sannu sannu ya hita cikin jama'a zai sulla cewa ya je gida annabi ya ganshi yana ya ci kai taho mana ya taho matan na nan zaune zamnawa <laughs> ita arme take so annabi ya ce hal ma'aka shay'un min alquran ka har da ce wani abu na qur'ani ce sosai ma wallahi ga sura kaza ina da ashe Allah ramu ne <laughs> an tambaye abun da ya hiko ya ce to taho za mu ɗar mama arme a bisa wannan karatu da ka iya ka karantar da ita shine sadakinka to abun tambaya in mun yi makan mu adalci mun san annabi ya himu ko bai himu ba annabi ya himu sani in an yi arme ana cin tuwo ko bai sani ba an gobai da ko zoben karhe annabi bai zarge kai towa zai ci da ku gobe shi annabi ya hika dogaro kuma ya hika sanin ma'anar dogaro wani cikin talauci ya kalle yanzu kuɗin da ke gare su shi ma bai san ta ina ya hito ba cikin yamai akwai masu gida fiye da ɗari lokacin da sun kai arme harko haya suke korarsu ma ake bayan ahali na yawa dukiya na kuwa samu daga allah ne annabi ya ce ta zan matarka kaga kur'ani na arme da yanzu da duk ba kowa ya koma Allah rama ba <laughs> e gobro in kuɗi ba su shigo dole ƙur'ani ya shiga ko ba haka ba shiga zai duk wanda an ka ce in ka har da ce suratul baqara mun baka wagga mata wallahi wata guda yayi yawa ko shakka babu kuma za a samu alkhairi kun ga kissar abun da ya samu kawo ta shine mabiyan annabawa yawanci talakawa ne waɗancan almala'u sun kace manuhu kai abun da yasa ba mu yarda da kai kai mutum ne kamar mu ya za a ce kai mutum talaka ka Allah ya yi ma wahayi kuma mabiyanka daga waɗanda ba su da hankali waɗansu taɓaɓɓu waɗansu talakawa ba mu iya zama kusa da kai man ko annabi an gaya mai shi wallahi kuma sun so su yaudari manzo Allah kamar da gaske suke sun zo wurin manzo sun ci ka san abun da yasa ba mu zo ka kori talakawan nan saura ƙiris annabi ya yarda wala in ba da Allah ya tabbatar da shi ba ashe ƙarya shi ko annabi yana kwaɗayin kowa ya yi mumini sun ka ce ma annabi da talakawan ka kore su ka raba mazamninmu lokacin mu daban yi mun karatu lokacin talaka da ba na bici haka za suna cikin tattauna sai Allah ya jarrabi manzo Allah ga makaho nan zo ke muskini mumini yana nan yana sallama kuma su ake magana a rinka koras ka san wani ma ba abun da ke hana shi zuwa wurin wa'azi illa ya ku bayu ne ke da yawa ko ba haka ba wani yana ga shi yan garan to ina ake zama tafi sallah ga ashe in zamna in samu wani virus wallahi ka san shi wani kuɗi ya maida ko taɓin kai yana ga kamar mutuwa zai saboda kai kazami ne dauda ta yi ma yawa ba abun da ya kama al'ummar libya sai irin wannan rasisim libi ta zamana aljannar duniya yanzu abun tausayi ne wallahi duk ƙasar da ba ta kiyaye da abun da allah yake so allah zai jarraba su baƙaƙe da ke nema wani da ka shiga ɗakin balarabe sai ya sa fos ya sa turare wai jikinka na da wari wani ma taɓin jikinka ya ko fitir ka sa wai kuma sun san da akwai cikin laraba ma ba akwai baƙaƙe ba annabi baya son wannan ya taɓa jin wani balarabe ya yi mummunan kalima ga bilal ya ce kai baƙin mutum annabi ya ce a da'awar jahiliya kalmar jahilai ina raye ba ku daina irin waɗanga maganganu in ka ce mutum baƙi da allah ka ce waye baƙi ko baƙi ya yi kansa to kaga irin waɗannan abubuwa duk rayuwar da bata gushe ba tana da ƙabilanci da abubuwa na girman ka sai Allah ya jarrabe su annabawa sun sha barazana ga manyan mutanen ga. shine Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha sai mu yi umarnin manyan gari su bi dokar Allah su yi kaza fa fasaku fiha sai su yi sabo su ce ba mu bi ku yara ƙanana za ku kawo mu karatu kai ɗan gidan wane ne ka san so da dama talakawa ba su da gata ko ba haka ba ana ga inda mai kuɗi ne ke maganan nan da za a saurara amma talaka annabi ma ce kai kai ga maka maraye wai annabi ya girma ana ce mai mara dan shekara arba'in ina shi ina maraici amma zagin da ake mai maraye dan gidan wani inda an sabko da qur'ani ga alhaji wani kowa ne ne da mun bi shi mana amma kai talaka haka fa fasaku fiha fa haqa alaiha alqawl sai zance na Allah ya tabbata a kansu na kamu na azaba fa dammarnaha tadmira sai mu darkace wannan alƙarya duk alkaryoyin da Allah ya halakar manya ne sun kai tawaye ga annabawa shawa manyan alhazai ne sun kai shawara su kashe manzon Allah shawarar ƙarshe kenan sun yi hushi kuma sun zartar da dokar yau da dare annabi na hitowa ana kashe sa amma sun kulla makirci Allah shi ya san abun da ya tabbatar kun ga lokacin da suke shawara Allah na da iko duk ya halaka su ya kashe su amma akwai hikima Allah na so ya tabbatar da waɗansu abubuwa kawai wahaye ma annabi Muhammad ya ce ka ji sun yi shawara dama kana son ka je Madina ka zamna wurin 'yan uwanka yanzu na baka dama kai hijira bar musu gari Makka nan ba da daɗewa ba sai ka komo Makka ka buɗe Makka annabi ya ce dama haka nike sai ya zo gidan Abubakar rana tsaka Aisha tana karama ta ce na ga manzo Allah ya shiga lokacin da bai saba shiga ba su da babu suna tattaunawa ya ce abubakar allah ya ce in bar garin makka kaji kaji kaji sai abubakar ya ce ba ya rasulallah gakka je ka bar ni annabi tare za mu annabi ya ce na yarda sallallahu alaihi wasallam an ka zamna an kai shawara dan dan abubakar abdurrahman shine zai iske su cikin wani kogon duci saboda annabi yana da salo da dubara cikin komi ya sa in ya hita za a neman su to ba hita gaba ɗaya. da sun shiga bayan garin maka a kowan duci nan za su laɓewa bayan kwana uku sai an gaji da yawo sannan annabi ya hita su da abubakar su kama hanya alaihi salatu wasallam ya hidda shi garinsa ko da ya hita makka sai da ya juya ya kalli makka ya ce walla ina son garina an hana ni zama a garin makka ne in ba dan haka da ban barin ciya makka annabi ya hita saboda manyan gari sun zamo fasikai sun zama 'yan ta'adda duk wani bala'i da ake yi manyan gari ke hanawa ka dibi tsarin ubangiji ta'ala talakawa ne so da dama allah yake musu dace suna son gaskiya kuma suna bin gaskiya dan shi annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin waɗanda allah bai kallon su da rahama a'ilu mustakbir talaka mai girman kai kai talaka ina ruwanka da girman kai bai dace ba dan shi talakan da ya zama mai girman kai ranar kiyama Allah bai kallonsa bai tausaya mai zai hadu da bala'i da azaba a ranar kiyama asali talaka ya kamata kullu yana bauta ma Allah subhanahu wataala to sun yi sako ba su bi umurnin Allah ba kalmar ubangiji ta'ala ta tabbata akan su fa dammarna ha tadmira sai Allah ya ce wa kam ahlakana min alquruni wa kam ahlakna min alquruni min nur wa ubangiji ta'ala ya ce ma al'ummar garin makka wa kam ahlakana min alquruni min ba'di nu nawa mun ka halakar da su bayan wucewar nuhu kuna da labarin su mana in kuna ganin ku manya ne mun halakar da waɗanda sun yi ku ƙarfi mun kama waɗanda sun yi ku zama sun yi ku asali sun yi ku komi mun halakar da su Allah ta'ala ya halakar da alkaryoyi da yawa bayan annabi nu wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira tabbata Allah ya isa masani ga laihin bayinsa masani ne kuma ya san abun da suke aikata kuma mai ba su labari ne daga aikin da suke malumai sun ce tsakanin annabi adam bayan annabi adam ya bar duniya sai da an kai karni goma babu shirka mutane suna ala millatin wahida duk tauhidi ne sai Allah ta'ala ya tadda waɗansu malumai manyan malumai sun karantar da tauhidi bisa tsarin da Allah ya halicci mutane to sun rasu bayan rasuwar malumman nan ne sai an ka fara bautan malumai su manata da su uzza da su nasara da ya'uka da ya'usa manyan malumai ne saluhai bayan mutuwarsu ne jikoki sun ka zo ilimi an mante da ilimi sai an ka fara bautansu ana zakwa a kabarin malami sai a yi addu'a ce malam ka ba mu ruwa malam arme muke su malam ka za muke su addu'a kuma ibada ce ba a rokon kabari ba a roƙon wali sai addu'a haƙƙi ne na ubangiji subhanahu ta'ala sai allah ya aiko annabi nuhu ya zamana cikinsu shekara dubu ba hamsin yana ta wa'azi waɗansu malumai sun ce duka duka bai huce mutum tamanin da sun kai imani ka san yanzu alhamdulillah ko annabi nuhu da ya yi mu iya wa'azi <laughs> mutum ya shekara dubu ba hamsin malam lailan nahara ya yi wa'azi da dare ya yi wa'azi da sahi ya yi wa'azi da yamma ya shiga gida gida ya shiga kasuwa malam wa'azin bai kara musu komi illa firara to allah ta'ala ya ce suna da yawa min alquruni min ba'di nu alƙaryoyi bayan tafiyar annabi nuhu da mun ka halakar da su Allah ya isa masani kuma mai ba da labari bi zunubi ibadihi game da laihin da bayu suke aikatawa sannan ubangiji ta'ala ya ce man kana yuridul ajila kana ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ta'ala a cikin waɗannan ayoyi Allah yana bayyana muna al-ikhlas yi don Allah manufa kyakkyawa kaga in kai dan Allah ka samu zaman lahiya a addininka ka samu natsuwa don ba ka yi don mutane ba ka san mutane ba ka daidai da su duk abun da ka yi wallahi ba ka daidai da mutane dan adam mai wuya gane hali ko ba haka ba shi bai zuwa daidai da kai to dan shi duk abun da ake ce ma al'ibadatu bauta ka nufi Allah kadai ciki dan shi kadai ke biya Allah ya ce man kana yuridu al'ajilata wanda ya kasance yana nuhin al'ajila ya'ani ad-duniya duniya kenan mai gaggawa shi yana son kai tsaye ya samu wagga rayuwa ajjalna lahu za mu gaggauta masa fiha ma na sha a cikin wagga rayuwa ta duniya abunda muke so malumai sun ka ce ashe ba duk wanda ya nuhi duniya da aikinsa ba Allah zai bashi duniyar da ya nuha ajjalna lahu fiha ma sha'u sai abun da Allah ya so kana iya yin abu dan ka samu wani abun duniya Allah ya hana ma duniya kun baka da lada misali kai karatu dan a ce ka iya ba a ce ka iya sai ma a ce baka iya ba kaga baka samu abun da yasa kai karatun ba shi wurin Allah gan ma kai tunani kana iya yi dan a yabe ka kuma Allah kuma kana iya yi don ayaba kuma ayaba bakin ladar kenan Allah ya raba mu da yi saboda duniya ko saboda neman wani matsayi a duniya Annab Muhammad alaihi salatu wasa a cikin hadisi yana cewa akhwafu ma akhafu alaihi ma shirka mafi abun da nake muku tsoro shine karamar shirka malumai sun ce an kira shirkul asgar saboda ita ba ta hidda mutum a da'ira na musulunci amma tana ɓata aiki tana wannan manufa ta shiga ciki wani gayyaji an ce shirka karama sai ya yi wasa da ita shirkan nan karama in baka bar ta ba ranar kiyama za ka zo baka da lada a wurin Allah kamar mai sallah don a ce muna sallah ka san da yawa amma a birni so da dama yawanci an bar wannan ƙauye za ka iske mutace oh, bar dai mu tashi mu yi sallah ga a je mu mutu mu ba ɗiyan mu kumya kaga shi bai yi sallah ba saboda sallah ibada ce wani yana layya ne saboda mu ɗiya malumai sun ce kun ga layya da hajji an cikin su an hiyi saboda mutane ba dan Allah ba kaɗan mahajjata da masu yankan layya dan Allah wani shi bai ma sallaye ko ibada ce ba shi dan ga ai kumya ne ga yara na su je suna ya ni ban san wannan bar da duk yadda za a yi wallahi sai sun ga ragon wani fa yana zuwa makka dan ya canza suna ya gaji da mika'il ko munkaila kullum munkaila ta hidan Allah ka canza suna dan shi in mutune ya zo kaga mu al'adu in ka je gaisuwa ka ce alhaji wa ga ka shiga matsala wallahi don shi ya zo yana kallon ka assalamu alaikum habibu an zo layiya ce ka ga ɗai ke da yan uba sun fara bayyana allah ya fara hiddo su ko rabi an zo lahiya allah sarki yanzu zuwa nama shine ake hafe ka ce hajiya ce madalla madalla eh, alhaji ka zo ce mun zo mun ka ba wallahi ina zakuwa na ta kuka wallahi da naga kaga ashe dan Allah ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah yawma yujazil ibadi bi a'mali ranar da Allah zai biya kun ga wa'azin ga ko wallahi in ba dan Allah muke ba bamu da lada wurin Allah wallahi ko ko masu zakkuwa haka ne duk abun da ka san bauta ne gakka bari shedan ya shiga tsakaninka da Allah yanzu mutane da Allah wayahi mutane su so ka ko Allah wahe ka hito kaga mutane sun soka na farko dai duk abun da za su ma dama Allah ya kaddarta ma na farko kenan na biyu kuma in kan mutu ba abun da su ma amfani illa su yi maka wanka su yi sallah su binne ka yanzu Allah da ya san abun da ke cikin zukata ka wurin wurinsa turar da Allah zai biya mutane annabi ya ce ya ta'ala izhabu ila allazina kuntum tura'unahum bi a'malihim fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a annabi ya ce Allah zai ce ma waɗanda ke yi dan a ce su ne sun yi masallaci da a ce na masallacin sun yi sadaka da a ce kai ba kamar alhaji wani kai ƙauyenmu ba wanda ke sadaka in ba shi kaga sadaka aiki ne da Allah ke so ko bai so ni ya bata sadaka manufar an yi sadakan ne ba dan Allah ba dan a yabo to an yi yabo akwai haɗariwa an yi karatun ne harfin shi annabi da ka ce alifun lada goma kai karatun dan a ce ka to yanzu maimakon alifun lada zunubi ne za a rubuta ma maimakon in yi taci guda zuwa masallaci taci guda a shaye zunubi a baka lada zunubi ka zo doka Allah ya bamu manufa mai kyau sai Allah ya ce ku zo ku koma wurin waɗanda kun yi dan su ku je ku ga ko akwai biya a wurin su ni ban biyan ku ba a yi hasara ba hadisin imam muslim hadisin abu annabi ya ce ma abu mutum uku na farko da za a fara konewa cikin huta abu ma wani mutum ya hito daga ƙauye dan shi ya tattara hadisan annabi ya yi zama kusa da ya ce ma abu ina son ka dibo cikin hadisai guda wanda za ka bani labari kana zamni kana kallon annabi annabi ya gaya ma sai da annabi ya abu huraira ya samu natsuwa yana ta hasashe hadisan na da yawa sai ya jayo mai wanga dogon hadisi malumai sun sai da abahu da su ma a zuba ruwa ya taso sosai so uku saboda hadarin hadisi kun san mutanen malami malami wanda ya yi karantarwa ya yi wa'azi yana cikinsu da alhaji bai yi gidan karuwai ba masallaci rijiya marayu ba inda kudin shi ya shiga illa cikin abun da allah yake so da mai kokari yan agaji tu inda ke son da'awa suna ne annabi ya ce allah zai kira malam ya ce ban sanar da kai ilimi ba ku talatin kun ka shiga makaranta ishirin duka sun zan jahilai ba su iya ba wani wallahi ko yana son ilimi sai dai ya mutu cikin makaranta allah bai kaddarta mai ba ka gane ni'ima ce cikin fasali guda kaga kai kadai ke fahimta jarraba ce ta allah sai Allah ya tambaye sa ban sanar da kai ba sai ya ce Allah na iya Qur'ani to mi kai sai ya kare ce na karantar na yi wa'azi na yi kaza Allah ya ce ƙarya kace wa taqulu lahu malaika kazab malaiku su ce ƙarya ka kai ne li yuqalu qari dan a ce kai babu malam duk garin mu babu kamar malam babu hadari jama'a yau menene ke kawo cin juna na malumai ba wanga ne ba kowa bai son a ce malam wani yana so a ce shi kadai ne wallahi ƙarya kake <laughs> to in kai kadai ne an yi adalci to in kan mutu sai kaka addinin Allah ya tsaya almajirai matasa ina jan hankalinmu wallahi mu idan Allah ga ka taɓa yarda komi da tajwidin ka gan ma ka yarda ɗalibai su hura ka su ce an ya unguwanmu akwai kamar ka kace akwai dubu suna ɓoye ne mu kawai baiwa ne da Allah ya bayyana mu don mu umfani al'umma haka muke zato amma ba kai kaɗai ne malami ba yanzu akwai wanda nan ga in ya hau teburin ga sai ku kamar duk karatun baya da an kai ba aiko mi ba kowa da abun da Allah ya bashi to gakka ga Allah ya baka damar yin wa'azi kai tunanin ba wanda ya iya in ba kai wallahi ƙarya kace to waɗannan malumai shi zai sa Allah ya ce a ja su a kai su hutar jahannama sun yi ne saboda a ce ka yana da murya wallahi ka je wa'azi ya ce bari gobe zan kara muku wanda sai ba kun kun san da akwai abu ai shi ya kira annan masha Allah Allah ci kai ni sauti dubu gare ni bari ma gobe za ku ji wani an su zan kara muku inda ma madda ta sai mutum ya huce gona da iri yana shiga cikin suladan saboda kana iya kiran sallah dan a ce ka iya kana iya tilawa qur'ani dan a ce ka iya kaga hadarin da annabi ya gai a sadiqul masudu kuma malumman ne za a fara da su malami guda zai hita wanda Allah ya sani yayi ne kadai dan Allah ba ruwan shi da a san shi ba ruwan shi da a girmama Allah yake nema in kai ikhlasi ko mutane sun yaba bai cutar da kai sahabai sun ce annabi wai menene in kai aiki sai mutane su yi ta yabo annabi ya ce wani bushara ne da Allah yake gaggauta mu mumini tun a nan duniya matukar zuciyarka ba dan wannan kayi ba to bai shahin aikinka Allah ya sa mu yi dan shi sai a zo ga alhazai alhaji ba na baka kuɗi ba ce wallahi ka ba ni kai na sadu zumunta duk wanda ya zo gidana ba ai Allah ya sani mana Allah ya ce kayi ne dan a ce kawai wani bai da taurin hannu mana ka kaga liyuqalu jawad mai badawa ne matsalar ba sadakar ce za ta kai shi huta ba niyyar ba don Allah ya yi ba ba ka ga wani kananka ne wanka ne ya yi kuɗi bai iya baka sai ya ce ka zo cikin jama'a nawa kun sani cikin fami kowane fami na da matsalarsa ko ba haka ba wani za ka roƙonsa sirri wallahi bai baka inda cikin jama'a kayyabe shi zai baka sai an ce ma ba don Allah ne ba sai ya ce makanan ba ka san inda muke zaman nan da mareci muna huta ka zo na eh ka zo sai mun haɗu ka zo akwai shayi da za mu haɗa in ka zo kuma sai ya sa ka ƙara maimaitawa talaka ba jiya mi kace ka san mu mantuwa ta yi mu yawa wallahi na ce wallahi lakwal an ka koro mu wallahi an ce biyan nan kuma kanansa ne ta amshi katon banza kamar ka ni ina kamar ka na iya nema mana ba inda ban shiga ba wallahi har da ko mun yi ina lada wani ma sai ka in ya tadda ma yan haya ci kai wallahi wahala mun kai mun ka ji ni su ba san wahala ba na taɓa bako labarin ɗan aiki zaman kwarai an kai da shi wance-wance ya yi ɗan nijar ne wannan ya yi aiki ya mance ya tahi ya samu kuɗi ya dawo unguwar gidan da ya yi aiki sun zan talakawa an sa gidan kasuwa ya saye masu gidan sun manta da shi sai da ya zo ya yi sallama ya ce ni ne sabon mai gida su ba san shi ba shekaru sun sha ba ku san ɗan aikin ku na shekara kaza ba a to ni ne gidan kuma dan ku na siye shi dama na kuɗin ku ɗoka kusa cikin bukata in ba a yi mai alkhairi zai yin haka wani na san cikinmu amma gakkai haka wa inda an kaɓa ci ni san sai gidan da wallahi in gwada musu talaka ba gakkai haka ne kaji. in ka samu ka tausaya wal ya'fu wal yasfahu duk wanda ya ma mugunta in ka samu iko a kansa ka ce na gafarta ma ka nuna mai kahisa to alhazai ku yi dan Allah kun ji ko in sadaka ta kama ayi a bayyane ku yi ta a bayyane abubakar ya taba sadaka bai na jama'a abubakar ya yi sadaka a ɓoye sadaka ana son ta kowane nau'i sadakan makwabci sadakan ɗan uwa na kusa kana iya yi tsakaninka sai Allah ba wanda ya sani cikin jikokin annabi zainul abidi duk unguwarsu shi ke ba talaka abinci wallahi ba wanda ya sani sai bayan mutuwarsa ko dan aiki bai sai dare ya yi dare shi ke dako ya yi lodi ya shiga wanga gida ya je tsakon buhu alkama da menene da mai ya yi kullin dirhami da dinari ya aje bakin kowa sai talaka ya taso asuba ya ga masha Allah ya yi ta'addu'a addu'a ta Allah ya saka mai da alkhairi ka ga masu yi da allah ko akwai wani bawan allah malami ne irin makaranta haka cikin ɗalibai shi an kama wani wani ke bin shi bashi ya kai ƙara an kama shi malam ina kara ina wani an kama shi malam mai kuɗi ne ya yi shuru ya ci gaba da karatu bayan an gama ya shi can ya ce wani wani ke tambaya ba na zo ya gani ne ba nawa ake bin sa ce gani to alkawali zan biya in ya hito ga ka gaya mai ka ce wani bawo dan Allah in ka kai wa bai yahe ba ka ɗauka min ya ce na ɗauka ya biya ce to ku bari sai na je a sako shi a gobe almajiri ya zo makaranta mali yana so ya bincika ya ga an cika alkawalin kama ba kai wani balaguro kai ce wallahi kaji malam darura kamu na an kai a sha sha billah to ya an kai wallahi ban sani wani bawon Allah ya je ya biya ka san shi wallahi ban san shi ba to Allah ya biya Allah ya biya an ka kuce in muni sai ka kai baka san ni nayi ma kokarin nan ba kai baka iya godiya ko aha gobe ban ƙara wani ma in baka yi apel ba malam Allahu akbar kaga wa'azin da mu a sheikh kabir gombe ya zo yana yi marayu ne ake sa yi ma abubuwa wani miliyan goma ya ba da ya ce bai so a gaya mu kowa so da shi kaga 'yan siyasa ko grup sun ka kawo unguwarsu matan sai ce tele ku taho ku taho ku gwadi ni ne honorable cike unguwa ya yi ko ko na ta karama sai kagoyi a kowani wani bawa Allah nan gamkale yake ɗiyan shi da jikoki sun san shi kuma har yanzu yana raye gidaje bila adadin gare su kaga gamkali duk wanda talakkan gamkar ne wagga magana ya san da ita sai dai in baka sani in an yi ma ordonansu ko ta nawa ce ɗoci dai ka kai gidansa da mareci za a kama magani ɗiyar shi tana aiki a likitan nan lokacin zahi an yi kofir ya sai babban gurup ya kawo sai ɗiyar ta ce ta wasa irin wannan siyasa ne ya kama a kira ana kira tele ya kin shi ya maida shi gida ya ce maɗiyar bai saboda duniya su sani ba kaga ko akwai masu yi da Allah to ya kamata mu ma mu koya kaji kaga matasa yan lakol kuma kuna iya koya tun kana yaro zaka iya ikhlasi cikin bada kana iya ba baɗan abokin ka da recreation kowa bai sani ba yana ka revision kace ko baka da wani abu ne taho taho mu tai taho san gare ni am shiga hamsin nan to amma ruwan wannan tun kasa mun kasa ba da ita sandwich da ba shaushi sai ka kawo sandwich kaga ko na manya ne wa <laughs> kaga tun yarinta muke koyon mugunta ko kai ta habaici kai Allahu akbar talakawa ba ku yi ta shan ruwa Allah ya tausaya lokaci kuma ya tahi Allah ta'ala muke roƙo ya haɗa mu cikin lada waɗannan bayan Allah masu ɗaukar wannan karatu kameraman Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka su da waɗanda ke ba da umarnin saka waɗannan karatuka kuma ga amince yau ne amsar taimako na wata ina jin kuma gashi an karanta ikhlasi muna son mutum guda ya ce wai nawa ne shekara kuma akwai waɗanda sun kahi ƙarhin sai a bada su biya da shi shi shikenan ba a ƙara ce a kawo akwai waɗanda daure shi ne na kawo gobe wallahi duk dukiyar da ka da kawo yau ta zanna magada ka ba allah allah zai baka ka ba allah allah zai biya ka akwai waɗanda sun yi ƙarhin waɗannan kuɗaɗe wallahi nesa ba kusa ba amma in ba shaidan ba shi ke hana mu yin aiki reunion de mariage kaga mutum guda ya bada tura sami mutum guda ya ce ya na ɗoke foyin na ɗoke shi wanga karatu ka san mutane nawa ke amfani da shi lada ce zaka samu na doki nauyin shekara wani ya ce na doki na shekara kenan kowa ya ribi kansa yau mu cika asusun bismillahir rahmanir rahim ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan ash-shamsu wal والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان